yanzu saboda Allah da Allah annabi kililu yaka yaka zo muna nan muna aikin wannan fim mai suna tauraro Tauraro. tauraron sama dai sun tafi sun ba mu a nan gurin saboda baka to ai baka karakter ka wallahi tauraron kasa mu tauraron kasa baka karakter ka ta dare tsakar dare su kasu mutullin sun gaji ikililu mun gudu mu ba su wallahi tallahi la kai jama'a da Allah ku duba gani muna nan we in the middle of nowhere mun ma san ya sunan nan gurin ba muna ta aiki wannan fim mai suna eh, tauraro Allah gaji ka hasaka wannan aikin Allah ka sa mu dace da ma an rufe ido na ganna akan gado a kwance ikililu zo mu tafi kaɗan daga cikin shirin gidan hada-hada season 3 gashi nan yanzu haka muna kan ɗaukar gidan hada-hada season 3 don haka karki sake kanku bari a baku labari gidan hada-hada series a tashar gidan hada-hada tv muna nan ana ta zakulon ku jarumai jarumai kowanne gashi nan dai ana ɗaukar shirin don haka masoya kudu da arewa gabas da yamma na bello a cikin shirin gidan hada-hada ɗan malangarin din nan bugaggen nan Muna laure season 3 gani ga musu. Gani ga kilishi na muna laure season. wanda ka mu ka ma jikoki da mu yaron ka ya haɗu da mu a hanya ya ci mana zarafi kun ba za mu ɗauka ba yaron sai da girman Allah ba dan sabida kai ba babu wallahi yaro kamar dan gida wanda aljanu suka shayar da shi ba ne da shi ba ruwan mu a wanda mana da shi ba, kai masa da cin ba gwatse mu fito mana da shi a a yadda kuka ga mutunci da daraja ta da kima ta mm. ina daɗa ba ku haƙuri ku ya haƙuri وسوكم لي كتاب الصحيفة لي كتاب كل الله دكتور بذا أكون زم مثلا تو يا أكو دادي يا أي مثلا أنا أجمع أكو أكو كم أكو ما يميتا والله إذا مبتكم تكين تقوى سيئي ما والله كده بابا أكشن يا البركة فاطمة نعم بابا أجت وي البركة الله مشى البركة Allah miki albarka je ke Allah ku mana shiru roll baba action wai kai wai dakata wai ina ne gidan naku sai wahalar da ga gidan a tabbata nan da gidan ku ai ba yaro ba ma kuma mutum da shi wa inna ilaihi raji'un Allah lafiya wannan ya kuke da shi kin tabbata kanin ki kanina ne uwan dai mu to ya damu mutane kawo mana karasa ana kawo mana karasa yanzu ina ba to muntat ba kai kuma mu je mu je sai kai fito da sosan wankanki sau dai ki cire ce haka za ki min ki cinye nama Hake ma haka za ku mun? muna aiki kun ci cinye namomin haka au hata maltina kai ma ka maraman ah, haka za ki kun cinye daga tafiyan kabo ba ta dinka mana.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 Nan ma fa ni ma fa ranar nake sakin duk gida mai suna ga mutum ko da uwar ku da ku da sanin mutum sai Allah Ahmad dan ciwo godiya nake ai daban dubatan al'umma mutanen duk duniya yau fi mu dan mu yana nan gangaro da sakunya garga yau ku duko sun yi tsarin yi da suna Ahmad Dini

Katu! zai san haɗa shi da ƙatuwa ba. Bani haka ba aiki na bane. Shi ma wannan gallafirin lalatacce shi ya ɓata kansa suna yake wannan haɗa haɗa. Ni wallahi ba da ni ba. Eh <laughs> na zama ƴan dabba. Eh ni ma fa na rasa kunya duk wanda ya mu wallahi sai ne masa. Haye. Soyayyen mu maza da mata akwai wani shahararren fim ɗinmu. Akwai barkwanci, akwai nishaɗantarwa, akwai faɗakarwa. Watan sunan wannan fim ɗin namu rasa kunya masoyanmu kar ku bari a baku labari wallahi fim ɗin nan ya samu tsare-tsare masu kyau kuma sannan in za ku neme shi za ku neme shi a youtube channel mai suna kamar haka dz hausa tv na gode masoyana